lada ba shine wa inna ma li kulli mri'in na tabbata ga kowane mutum manawa abin da yayi wa niyya abin da yayi niyya shine abin da za a bi sakamako wato wannan jumla jumlolin da za su zo baya kara fassara ta suke yi me ake nufi da wa inna ma li kulli mri'in manawa sai ce man kana hijratuhu ila wa rasulihi wanda hijirarsa ta zanto dan neman yardan Allah dan bin sunnar annabinsa fa hijratuhu ila Allah wa rasulih to hijirarsa ta zanto Allah zai yarda da ita kuma ta dace da koyarwar annabinsa wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha wanda ya hijira saboda duniya da zai same ta aw imra'atin yankihuha ko wata mace da zai aure ta fa hijratuhu to hijiran nan tasa tana tabbata ila ma hajara ilaihi zuwa ga abin da ya hijira saboda shi in yayi dan Allah to ta tabbata dan Allah in yayi dan auren mace to mai yiwa ya samu mai yiwa ba zai samu ba lada ko ko daya ko ya samu ko bai samu ba lada akai in yayi dan neman wata falala ta duniya in ya samu duniyar shi kenan in bai samu ba dai ba lada wajen Allah ina fata an fahimta to wannan yace innamal a'malu binniyat kenan kowane ayyuka sai an yi musu niyya ko ko akwai ayyukan da ba a yi niyya akwai ayyukan da ba a yi maniya sallah alwala azumi haji umara duk waɗannan menene ayyuka ne dukansu kuma sai an musu niyya ko to izalatun najasa fa gusar da najasa aiki ne ko ba aiki bane sai an yi niyya lokacin da mutum zai kama ruwa sai ya yi niyya lokacin da najasa ta taba tufafin ka zaka wanke sai ka yi niyya a'a to amma in baka yi niyya ba ai ba lada ko yanzu wannan sai in baka yi niyya ba ba lada yanzu wannan in baka yi niyya ba ta inganta umma baka kai ne tufafin kai ta banta sai ka zo ba tare da niyya ba ba tare da niyya ba sai da ta ba kai ka wanke ba akwai ababen da suke ibada ne tsantsa tsantsar ibada ne waɗanda suke gairu maqulatul ma'ana wanda baka iya hankaltar ma'anar da ta sa aka ce kai yanzu alwala gairu maqulul ma'ana ba ka iya fahimtar wata ma'ana a ƙarƙashin alwala in ma ka ce tsafta ce to da sai a ce to ai tun da tsafta ce ya kamata wankin nan a kyale suka ka wanke yadda ka ga dama to amma sai aka takaita da biyu ko uku wanki daya ko wanki biyu ko wanki uku idan ka ƙara na hudu da na biyar da na shida kaga ba wanda ya ka to me yasa aka takaice maka kan uku kaga kenan lalle abin ba lalle ba za ka iya hararo ma'anarsa ba ibada ce baka san hikimar da ta sa aka ce kai ba sannan idan ka ce saboda tsafta ce ai ka iya yin alwala da azhar sai ka shigo masallaci ka zauna har ya kasance kuma wato la'asar ta yi ko da ka ta warware kuma dai baka fita waje ba baka yi kura ba baka yi datti ba in saboda tsafta ne sai a ce ai yanzu me za za ka wanke ai baka yi datti ba amma matukar alwalan ta warware sai ka yi ka ko da yanzu ka gama alwala kafin ka shiga masallaci sai mutum ya yi tusa alwalan tana nan dole sai ya yi ashe da tsafta ce ai wannan tsafta tana nan a jikinka kuma har yanzu ashe ibada ce amma gusar da najasa fa lokacin da najasa ta tabbata tuwafinka kaga wannan wani abu ne wanda ka iya hankaltar ma'anarsa da gaggawa lalle tsafta ce ko da akwai ma'anar ibada a ciki to amma ma'anan tsafta ta zo ta yi rinjaye a kai tunda ko ba ibada ko da ba ibada za ka yi ba ko da majina ba za ka so ka ganta a jikin tufafin kafa ka shiga jama'a sai ka wanke to wannan wankin tunda ba ibada bane tsantsa baya bukatan niyya amma waɗancan ababen ku tunda ibada ne suna bukatan me niyya ashe da aka ce al'amal ba ana nufin kowane aiki ba sai aikin da yake da alaka da me ibada innamal a'malu kenan ayyuka wani iri na ibada bin niyyat wa innamal likulli mar'in ma nawa sannan wadan suna fassara hadisin su ce fa man kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu wa man kana hijratu li dunya yusiba wa marati yusiba ce wai idan hijrarsa ta zanto dan duniya to zai same ta in ta zanto dan mace to zai aure ta wannan sun fassara ba daidai ba a'a wanda hijirarsa ta zanto dan duniya da zai ke so ya same ta ko dan mace da yake so ya aure ta ba wai sharadi ne in kai hijira dan duniya zaka samu duniyar ba ba sharadi bane in mutum ya hijira dan wata mace da zai aure ta kuma ya zanto dole kan zai aure ta zai iya hijiran domin ta kuma ya kasa auren ta din ya kasa samun ta dan Allah ce man kana yuridul akhirata aljanna lahu fiha ma nasha'u kuma me liman nuridu wanda ya nufaci duniya to za mu gabatar masa abin da muka ga dama ba abin da ya so din ba ba lalle bane abin da ya bukata ya samu kuma bayarwar da zamu ba kowane wanda ya nufaci duniya bane zai same ta shi ma liman na sha'u sai ga wanda muka dama liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama islaha wa zamum Allah ya tsare أخرجه البخاري في أول صحيحه وأن حديث البخاري يروي توشي فرق للتافن سشين فرق حديث تكن بخاري ومسلم هكا إمام مسلم يروي توشي وغيرهما دوننسو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه wannan hadisi daga Umar dan Khattab yake dalili na hudu qawluhu aidha faɗin annabi kuma dai da yace bashir hadhihi ummata bis sana'i wat tamkin fil biladi nasri war rif'ati fid din wa man amila minhum bi amalil al-akhirati lid dunya falaysa lahu fil akhirati nasib annabi sallallahu alaihi wasallam yace bashir hadhihi ummata bis sana'i ka yi wa wannan al'umma ta annabi ka yi mata bushara bis sana'i da ɗaukaka as-sana'i bisin shine ar rufe wal uluhu ɗaukaka wattamkini ka yi wa wannan al'umma bushara da tabbatuwa a ban ƙasa fil biladi wato cikin garuruka wan nasri ka yi mata bushara kuma da za ta ci nasara war rif'ati fid dini kuma ka yi mata bishara cewa za ta samu ɗaukaka cikin addini annabi ya ce a yi wa al'ummarsa wannan bishara to muku mun san al'ummar annabi iri biyu ce ko akwai ummatu da'awa akwai ummatul ijaba ummatu da'awa shine duk duniyar nan al'ummar annabi Muhammad saboda mai an turo shi zuwa ga dukkan duniya wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nasira musulmai da wanda ba musulmai ba da yahudu da nasara da majusawa da sibil kilinton da kowa duk al'ummar annabi ta fuskar an turo shi zuwa gare su to sai dai dukansu ne suka ansa masa ba dukansu ne suka ansa masa ba a ciki sai aka samu waɗansu sun rabu gida biyu waɗansu sun ansa masa waɗansu ba su ansa masa ba to wanda suka ansawa annabi ana kiransu ummatul ijaba al'umma waɗanda suka ansa kiran annabi allazi nastajabu lillahi war rasul kenan waɗanda kuwa suke gaba ɗaya na duniya wanda ma ba su ansa masa ba ana kiransu ummatul da'awa al'ummar da aka turo annabi kiraye ta to lokacin da annabi ce bashir hadhihi al bis sana'i ka yi wa wannan bishara al'umma da ɗaukaka wace al'ummar ke nufi a hiya ummatu da'awa a ummatul ijaba ummatul ijaba ke dan karka dawo kar wani zo ce maka Allah ce ai wa al'ummar annabi bishara da ɗaukaka kenan kowane kafiri ma ya shiga ciki a'a bashir hadhihi al-ummata bis-sana'i wat-tamkini wa fil biladi wan-nasri war-rif'ati fid-dini sai ya ce wa man amila minhum bi amalil akhirati lid dunya duk cikin al'umman nan wanda ya aiki irin aikin lahira amma sai ya yi su dan duniya falaysa lahu fil akhirati nasib to wannan ba shi da rabon komai a lahira duk wanda ga wani aiki na lahira ne ana son a yi shi don a bada sakamako a can shi sai ya yi shi dan cimma wata manufa ta duniya ko kuɗin da za a bashi ko yabo ko godiya ko cimma wani guri a duniya to shi kenan lahira baya da rabon komai a ciki wannan hadisi akhrajahu ahmad ibn hu fi zawaid fi zawaid al-musnad wa ibn hibban fi sahihi wal hakim wa qala imam al-hakim yace sahihul isnadi wannan sanadin hadisi sanadin sa ingantacce ne wa faqahu az-zahabi imam az-zahabi yayi tarayya da shi akan haka wa aqarrahu al-munziri imam munziri kuma ya tabbatar da zahabi qultu nasiruddin albani ce ni kuma nace wa isnadu abdullahi sahihun ala shart al-bukhari isnadin da abdullahi din ne ya rawaito da shi wannan sahihi ne bisa ga sharadin bukhari yake ma'ana hadisi ne da ingantacce dalili na biyar an abi umamata radiyallahu anhu kala, rajulun جاء رجل إلى sallallahu alaihi wa sallam وسلم فقال أرأيت رجلا غمز أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له فقال لا شيء له فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي وجهه أخرجه النسائي دليل dalili na biyar shine hadisin da aka karbo daga Abu Umama Allah shi kare yadda a gare shi yace ja'a rajulun sallallahu wani mutum ya zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi fa qala yace da shi ara'aita rajulan ghaza shin ba ni labarin mutumin da yayi yaki yaltamisul ajra yana neman lada zikira sannan kuma yana neman yabo a rinka ko zuzuta shi cewa wani yayi jihadi wato yana neman abu guda biyu yana son lada a lahira kuma a nan duniya yana son a rinka ambatan shi da aikin da yayi malahu me ke gare shi wannan mutum ke tambayar annabi wanda ya zanto wannan shine halinsa me ke gare shi fa qala sai annabi ce la shay ala, ba shi da komai a wurin Allah fa adaha thalatha marratin sai mai tambayar ya maimaita tambayar sa har so uku yaqulu lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la shay ala annabi ko na cewa ba ya da komai ba ya da komai ba ya da komai a wajen Allah kaji fa shi yana son lada yana son abin to ina ga wanda yaban kawai yake so ba ruwan shi da ladan ai dama ga shi wannan ya san shi ma ثم قال سنة النبي إن الله لا يقبل من الأمل Allah baya karɓa daga cikin ayyuka illa ma kana lahu khalisan sai aikin da ya zanto an yi shi dan yardan Allah kadai wa butugiya waje abuka aka bukaci yardarsa da aiki akhrajahu an-nasa'i wannan hadisi imamu an-nasa'i ya ruwaito shi wa isnaduhu jayyidun kama qala al-munziri sanadinsa kuma jayyid ne jayyid ɗaya ne daga cikin lafazan da malamai ke amfani da shi wajen karɓar hadisi shine su da yake cewa walil qabuli yutliquna jayyida was-saliha thabita wal mujawwada walil qabuli in sun so karɓan hadisi na jayyida sai su ce masa jayyid to ya zama karban bikin was-saliha ko su ce hada hadha salih was-thabita ko su ce thabit wal mujawwada ko su ce mujawwad ma'ana ko su ce jayyid ko su ce thabit ko su ce salih ko su ce mujawwad dukkansu daidai ne sai dai shin waɗannan lafuzza ana amfani da su wajen hadisi hasan da hadisi sahihi ko wajen sahihi kaɗai ko wajen hasan kaɗai jayyid shikenan sai mu ce sahihi ko kuma ce hasan salih sabit mujawwad <laughs> duka gaba ɗaya wajen hadisi hasan da sahihi ko kuma wajen ɗaya daga cikin su hmm? wanne daga ciki shi ne ce wa hazihi bayna sahihi wal hasan <laughs> wa hazihi yani hazihi al alfaz bayna sahihi wal hasan wa qarrabu mushabbihatin min hasan an gane ku wa isnaduhu jayyid kama qala al-mazri na'am dukkan su ana amfani da su wajen hasan da wajen Sahi abin da yake so shi da kai kenan kenan dan an ce jayyid baka iya fahimtar cewa hasan ne ko sahihi sai kuma ka bi kayi tatabbu'i kaga sharuɗin da aka girga na sahihi in ya cika to ya zama sahihun jayyid in ya zanto hasan ne kuma hasanun jayyid wannan da yana baka labarin hadisin karbabbe ne ana iya kafa hujja da shi sai dai baka iya lamunta cewa sahihi ne ko hasan ne wannan kuma sai bayan ka ƙara bincike kuma amma duk ka iya aiki da shi in aiki kake so kai shi kenan kana so ka gwanin shi cikin ilimin hadisi kuma ka san wani aji yake to kuma sai ka ƙara natsawa akan bincike sai ce mai kuma ya isnaduhu jayyid ko kama qala munziri dalilin shi da kauluhu sallallahu alaihi wa sallam قال الله ana وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace qala Allahu azza jalla Allah maɗaukaki ya ce hadisi ne kudusi ana aghna shuraka an shirki ni ne mafi wadatan abokanan tarayya in an haɗa mu da wani abu an ce mu raba to ni na fi su wadata sai in hakura in bar musu tunda su ne talakawa ya ayyuha an-nasu antumul fuqara'u <laughs> ila Allah wallahu al-ghafurur hamid in ka hada Allah da wani to shi Allah mawadaci ne su ne mu mabukata sai ya kyale musu idan ya so ya zama tashin kyawa kuma sai ka je wajen su ka nemi ana agana shirkai an shirki faman amila li amalan wanda ya aikata wani aiki don ni ashraka fihi gari kuma sai tarin wani na tare da shi tare da ni cikin aikin fa ana bari'un minhu to ni na barranta daga wannan fa ana minhu bari'un ni na barranta daga gare shi to na barranta daga wa daga shi mutumin ko daga aikin <laughs> fa ana minhu bari'un ad-damir yana ya'udu ila al-amal kenan ko fa min amila li amalan ashraka fihi ghairi ma'i fa ana minhu ay min al-amali bari'un ba ruwana da wannan aiki kenan wa huwa lillazi ashraka wa huwa aikin na tabbata lillazi ashraka ga wanda wannan mutum ya hada da ni sai ya je can a bashi lada رواه ابن ماجه في الزهد من حديث ابي هريره واسناده صحيح شرط مسلم وقد اخرج وقد اخرجه في صحيحه نحوه wannan hadisi ibn majah rawaito cikin zuhud daga hadisin abu huraira kuma sanadin hadisin ingantacce ne kan sharadin muslim kuma muslim din ma ya rawaito shi cikin ingantaccen littafinsa to an gama da wannan kenan ko ma'ana dai wanda ya yi wa mamaci wanka yana da lada mai yawan gaske wanda aka ambata cikin hadisi za a gafarta masa kabira guda arba'in amma da wani sharaɗi da sharaɗa guda biyu sharaɗin farko da ya ga wani abu bai tona asiri ba duk kusancin mutumin da ya shafi mace kar ka faɗa masa wani abu a duk abin da ka gani sai ka rufe bakinka babu ruwanka daga kai sai ubangijinka to wannan sharadi na farko kenan ko sharadi na biyu ya zanto mutum yayi dan Allah to sai ya dace da wancan ladar muka ambata baya abu na gaba wa yustahabbu liman ghasalahu an yaghtasila mustahabbi ne ga wanda ya wa mawaci wanka shi kuma ya je yi wanka bayan ka masa wanka ka kammala to kai kuma mustahabbi ne kai wanka liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama saboda fadin annabi tsira da aminci su tabbata gare shi yace man ghasala mayyitan falyaghtasil wanda yayi wa mamaci wanka to shi ma yayi wanka wa man hamalahu wanda ya taimaka aka ɗauke shi da shi fa falyatawadda to in an dawo shi kuma sai yayi alwala an gane ku idan kai wa mace wanka to za ka yi wanka in ko baka yi masa wanka ba an taimaka da kai an tallafa an tarke shi an kai shi makabarta aka dawo gida to hukuncin ka shine eh? ba eh ka yi tarayya sai an dawo gida wani hadisi imam abu dawud ya rawaito shi da imam tirmidhi wa hasanahu tirmidhi ce hadisun hasanun wa ibn hibban fi sahihi ya ka ibn hibban al-busti shi ma rawaito shi cikin ingantaccen littafin sawa tayalisi da imam abu dawud tayalisi a cikin musnad nashi wa ahmad da imam ahmad bin hanbal min turuqin an abi hurairata hadisin ya zo ta hanyoyi daban-daban daga abu huraira wa ba'd turuqihi hasanun wani sashi na hanyoyinsa darajar su daraja ce ta hadisi hasan wa ba'dahu sahihun ala sharti muslim wani shafi daga cikin su kuma wato sahihi ne bisa ga sharadin muslim wa bayanu zalika bayanin shafiyan fi kitabi bayanin hakan bayani wanda yake walkakke yana cikin littafi na as-samarul mustatab wani littafi ne da Sheikh Nasir da Albani ke da as-samarul mustatab fi hadi sunnati wal kitab Eh, as-samar al-mustafa yayi bayanin wannan hadisi da kuma abin wa qad saqa lahu ibn al fi tahdhib as-sunan ibn al ya kawo wato turuk na wannan hadisi wato a cikin littafinsa sa tahdhib sunan wani sharhi da ibn al-qayyim yawa abu daud in ban manta ba tahdhib as-sunan ya kawo wa wannan hadisi ihida ashara tariqan hanya ɗai ɗai ɗai har sanadi goma sha ɗaya anhu dukkan su daga abu huraira thumma qala sannan ibn al-qayyim yace wa hadhihi turqu tadullu ala anna al-haditha mahfuzun wannan hanyoyi gaba ɗaya suna nuna wannan hadisi ne mahfuz menene hadisi mahfuz hadisin da jam'un min al-huffazi jam'un min al-thiqati ittafaqu ala riwayatihi aka samu wani taro aka samu wani gungu na mahaddata sun ruwaito shi to sai a ce masa mahfuz wato kishiyan hadisi sha wa zushizu zimara wal maqbulu mukhalifan arjaha wal maj'ulu arjaha mahfuzun wa qila man farad law lam yukhalif qala wa sakatan fakata ma'ana dai hadisi mahfuz shine hadisin da jam'in siqat suka ruwaito shi an gane ko قلت وقد صححه ابن القطان وكذب ابن هزم في المهلة نصر الدين الألباني ce ابن القطان ما يا inganta shi haka ابن هزم ma a cikin littafin sa al ya inganta wannan hadisi wal hafiz fi talkhis haka hafiz ibn hajar al-asqalani cikin littafin talkhis al ya inganta shi wa qala ibn hajar yake cewa aswa'u ahwalihi an yakuna hasanan in kana mafi munin halinsa a ce hadisi ne hasan amma in ba haka ba ya kai darajar sahihi ma'ana duk ta cewar da ke cikin hadisin ba ta sauke shi daga darajar hadisi hasan mafi munin halinsa shine kasancewarsa hadisi hasan ba wai na nufin wai mummunan hali na abin a nan gurin as-su'u kenan annisabi ko wa zahirul amri yufidul wujub annabi da yake cewa sallallahu alaihi wasallam man ghasala mayitan fal yaghtasil wannan ba umarni bane ba wa man hamalahu fal yatawadda yace wannan umarni zahirin sa yana fa'idatar da wajibci wa inna ma lam naqul bihi sai dai fa bamu ce wajibin bane ba saboda me li hadisaini mawqufaini saboda waɗansu hadisai guda biyu mawqufai lahuma hukumur rafa'i sai dai suna da hukuncin hadisi marfu'i menene hadisi mawqufi eh wanda ya kan sahabi ya faɗi magana ba tare da ya danganta ta daga annabi ba to shine hadisi mawqufi shine mai bukuni ya ce wa ma azaftahu ila al ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin wa ma azaftahu ila al ashabi min qawlin wa fi'lin abinda ka dangantawa sahabbai na magana ko na aiki فهو موقوف زكن zukin wannan shine hadisi mawqufi zukina ai ulima bizalika inda al-muhaddisina amma hadisi marfu'i ko shine da aka وما annabi ko wa ma'ana waɗannan hadisai akwai hadisai guda biyu mawqufai ma'ana wanda suka takaita kan sahabbai wanda suke nuna wancan umarni ba wajibi bane ba wannan hadisai mawqufai guda biyu hukuncin daidai da hukuncin rafa'i ne kamar yadda bayani zai zo na farko al'awwal an ibn abbas na farko daga abdullahi dan abbas ce laisa alaikum fi ghasl mayyitikum ghuslun ba a wajabta muku wanka ba dan kun yi wa mamacin ku wanka idza ghasaltumuhu idan kun wanke mamaci babu wani wanka akan ku na wajibi fa inna mayyitakum laysa bi najisin domin mamatanku ba najasa bane ba fa hasbukum an tagsilu aydiyakum ya ishe ku ku wanke hannunku kadai ba lalle sai kun yi wanka ba to shi yasa sai aka fahimci wancan hadisi kinan na annabi wannan yana fa'idantar da mustahabbanci ba dole bane dan kayi wa mamaci wanka kai wanka sai dai mustahabbi ne kai in baka yi wanka ba sai ka takaita wajen wanke hannu babu komai a kanka amma in ka wanka ko to kana da ladan aikata mustahabi kun fahimta da kyau wannan hadisi a karjahul hakim imamul hakim ne ya ruwaito shi wal bai baihaqi da bai baihaqi min hadisi bin abbas marfu'an daga hadisin abdullahi dan abbas shi ma hadisi ne wanda yake marfu'i marfu'i wa qala al hakim hakim ke cewa sahihun ala shart al bukhari wato a wannan hadisi ne ingantacce bisa ga sharadin bukhari wa wafaqahu az-zahabi zahabi kuma yayi tarayya da shi kan haka wa innama huwa hasan al-isnadi albani yake cewa bai kai sahihi ba matsayinsa hasan al-isnadi hadisi ne Hassan sanadinsa hasan ne kama qala al-hafiz fi talkhis kamar yadda ibn hajar ya faɗa cikin talkhis li'anna fihi amr ibn amrin saboda a cikinsa akwai amr dan gidan amru wa fihi kalamun shi ko akwai ta cewa a kansa wa qad qala az-zahabi nafsuhu fil mizani imam zahabi ya faɗa cikin mizanul itidal fi naqd rijal ba'da an saqa aqwal al-a'immati fihi bayan ya kawo maganganun malamai dangane da wancan rawi amru dan gidan amru sai ce hadisuhu salihun hasanun hadisin da duk amru ya rawaito ana kirga shi matsayin hadisi salih hasan saboda haka bai kai ingantacce bai kai ba sahihin ko Sun summa jiha indi albani ke cewa sannan sai ya rinjaya a gare ni daga baya bayan na ƙara bincike kun san amfanin bugun wannan kenan yanzu wannan yar sutura babu ita a waɗansu buge-bugen da suka wuce na wancan saboda ya yi ƙare-ƙare cikin littafin wancan hukuncin sanada kenan wajen shekaru talatin da biyar da suka wuce yanzu da za a sake bugun yanzu a wannan shekara ta menene a wannan shekara ta 1992 ne aka sake bugonsa yace sun matarajjaha indi sannan sai rinjaya a gare ni an sawawa fil hadisi abin da yake daidai a dangane da wannan hadisi alwaqafu hadisi ne mawqufi kun san a can baya hakim yake cewa bahaqi albani yake cewa akrajahu hakim wal haƙi? min hadisi ibn abbas marfu'an shi kanshi ya ce marfu'i a da can wajen shekaru 30 da suka wuce yanzu da ya ƙara bincike sai ya gane ba marfu'i ba ne ba mafi rinjayen magana hadisi ne mawqufi ba annabi ne ya faɗi maganar ba ɗan abbas ne ya faɗe ta shi kadai kun fahimta da kyau Sun summa tarajjaha indi anna sawa fil hadis alwaqfu kama haqqaqtuhu kama yadda na tabbatar da hakan fi dha'ifa cikin silsilatul ahadis dha'ifa can a jerin hadisi na dubu shida uku da hudu. wannan ko abin riga ma ya buga shi ba yana wurin sa dai a labirarin sa har yanzu ba a buga shi ba tunda har yanzu guda nawa aka buga cikin silsilatul ahadith da'ifa har yanzu dubu biyu kawai suka fito hadisai dubu goma kuwa mawdu'ai da da'ifai <laughs> wanda sun yadu a duniya dubu goma yanzu wanda ya samu dama aka buga ya fito shine dubu biyu kadai amma ga shi yana ba da reference da hadisi dubu shida da ɗari uku da hudu yana aje cikin labararinsa ya gama rubutu ya wuce fiye da shekaru talatin yanzu yi tashi littafi baya da wani sabon abu baya da sabon wani hadisi da zai sai dai duba cikin littattafansa na da ya tattata wajen saba mai sai haɗa littafi guda sai wanda suke ajiye ya kasa buga tun da baya da kuɗi gwamnatoci ko musu su buga masa tun da baya goyon bayan su <laughs> gane ko hadisi na biyu dama ya ce mawqufai ne guda biyu ko na biyun asani na biyu qaul ibn umar radiyallahu anhu maganan abdullahi dan umar da yake cewa kunna mai mayyita mun kasance muna yi wa mamaci wanka faminna man yagtasilu daga cikin mako wanda zai wanka bayan an gama yi wa mamaci wanka wa minna man la yagtasilu daga cikin mako wanda baya yi wannan yana ba wajibi bane ba da wajibi ne da su duka sun yi kun gane ku akhrajahu ad-darqutni imam ad kutuni ya rawaito wannan hadisi wal fi tarihihi da imam khatib al-baghdadi cikin tarihu baghdad bi isnadin sahihin kama qala al-hafiz da sanadi wanda yake ingantacce kamar yadda hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗa wa ashara ila zalika al-imam ahmad imam ahmad ya nuni zuwa ga haka fa qadara al-khatib anhu annahu khassa ibnahu ala kitabati hadha alhadith a takaice dai wannan hadisai guda biyu dukkanin su ingantattu ne wato na Abdullahi dan Abbas na Abdullahi dan Umar kuma su ke nuna cewa wancan wajabci ba wancan umarni ba wajibi bane ba umarni ne mustahabbanci saboda hadisan su duk da mawqufai ne amma hukuncin su hukuncin raf'i domin ga kaidar malaman hadisi idan sahabi ya ruwaito wani abu wanda yake ya ce lokacin annabi mun kasance muna yin abu kaza imma ya danganta abin da lokacin annabi ko bai danganta shi bai ce mun kasance muna abu ga abu kaza lokacin annabi muna ganin kaza kaza ne to daidai yake da ce annabi ya ce idan ya ruwaito abu ya ce mun kasance muna yin kaza bai ce lokacin annabi ba bai ce ba lokacin annabi ba to nan akwai maganganu waɗansu suna ganin daidai yake da ce annabi ya ce waɗansu suna ganin ijtihadin sa ne waɗansu suna ganin a ah, ba ijtihadi ba ijtihadin sa bane shi kadai tunda ya ce mun kasance muna yi kenan kamar ijma'i ne ijma'i kuma shi ma ne kun gane ko to anan abdullahi dan dan umar yake ce kunna nazilul mayyita wa minna man yaktasil wa minna man ya nuna shi da sahabbai suna yin can magana Abdullahi da Abbas ce laisa alaikum fi ghusl mayyitikum ghuslun ba zai iya karfin hali ya faɗi haka ba dan ra'ayinsa in baya da wata fitawa daga annabi ha kawai ce ba wajibi bane ku yi wanka sai in yana da masaniya sahabbai ba kamar mu suke waɗanda kawai mutum zubin kirji ce kaza an gane ku to ina ganin sai mu takaita a nan sai a darasi na gaba idan Allah ya kai mu abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ce ya kai mana wa sallin alaihi wa sallin wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ko ko dan sama su kudi da suke zuwa masallaci suna ta tahajjudi dan saboda samun wani abu yaya lamarin su yake har talakawan ma wanda ba su da kuka kokowa ma inda sun yi ta hajji dan saboda wata manufa ta duniya ba su da lada ai ba sai ka ce masu kudi ko marasa kudi duk kowa ya shiga ciki sharadin karban aiki shine mutum yayi don Allah yana da kuɗi ko baya da kuɗi an gane ku wa man kana rujul ka rabbih falyamal amalan saliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada ba wai sai tahajjudi kadai ba kowane irin aiki da mutum zai aiki ne na wajibi aiki ne na mustahabbi duk abin da mutum zai aiwatar to yayi don neman yardan Allah shi kadai da zaran ya sarka wata manufa a cikin su zai ya kasance ba da sakamako kamar makaranta muka karanta akan haka mhm. shi magini ne misali za ka zo wani ya ce a gina masallaci kai kuma duba da cewa magini ah, ne kai masallaci za a gina sai mutum ya rage cajin da ya kamata yi to zai samu lada a wajen ubangiji zai samu lada kuma ya amal musu qala zaratin khairan yara kuma ya amal musu qala zaratin sharran yara wannan ragi da tun da yayi ne dan saboda masallaci ne shi ma na son yayi tarayya cikin aikin alheri a cikin Allah ba zai haramta masa ba Allah ta masu saboda saboda su sami a gaskiya ba za ka iya cewa ba su da ibada da a ce mutum baya yin sallan ne kwata-kwata sai kawai don ya ga masallacin wani ko ana raba zakka ko don saboda azumi ne ke za a bashi buhun gero ko za a bashi a tamfar sallah sai ya je to wannan dan wannan ladan kawai yake da shi baya da ladan azumi tunda da can baya ibada amma dama can zai sallah to amma ya kai kansa can gurin don saboda ya samu wani hasan wannan babu komai a kansu ba mu bakaci bane ba za mu ce ba da ladan sallah ne ba za mu ce ba da ladan sallah ba in ibadar da can baya yin ta sai saboda wannan abin sai zo yi ibadar don a gaishe a wurin a bashi to wannan kaga hukuncin sa daban baya da wani ladan komai tunda me manufarsa dan saboda wannan amma dama can zai yi ibadarsa kuma sai ya ga cewa idan ya je wuri kaza kuma zai samu wani abu ba ku wai na magana wanda zai tashi da dare ne ya fila don ya roƙi Allah duniya ba ya da laifi amma ya sanya lahira a ciki fi duniya hasana wa fil وفي hasana wa وقنا عذاب Kar karka dauka abin yayi wa Allah yawa duk abin da ka roka ba <laughs> yayi saboda haka kar mutum ya yi roki duniya kaɗai, ya rinka haɗawa da lahira atana fi dunya hasana wa hasana wa qina azaban na'am malam nan kamar yadda ce kamar hadisi da iba wani hadisi ya nuna kenan wannan yana cikin hadisi da iba a'a ba yana a cikin silsilar hadis da ifa akwai hadisan da ba da ifai ba idan ya kawo hadisi da ifi yana magana akan da ifancinsa. sai ya ce ko da yake wannan ma'anar da hadisin ke son ya tabbatar akwai abin da ya kama da ita cikin wani hadisi sahihi sai ya kawo shi haka wannan yana kawo shi ne cikin magana hmm. ba wai yana cikin asalin littafin kamar sharhin magana ayatul miras ga tunan kuma Allah fi auladikum sai ayatul miras na'am eh lafazin sayyid yana nufin shugaba kamar ya ko ne na sai dai ka ce ra'is wannan ba za ka ce sayyid ba sayyid shugaba tare da dan wani abu na kwarzantawa ko darjantawa ke amma shugaba da zai ce ra'is kawai shugaba amma babu wani abu na kwarzantawa ko kimantawa cikin lafazin kawai yana nuna shugaba tsakwarinsa amma sayyid ko wani abu na dan kambamawa haka me kake so ka ce to wa alaikum salam eh ya ce sama da sai ya dinka yawo ya dinka yawo ya dinka yawo wai daga da ya shi ne da ce da shi ai bai fice ba daga cikin gidan yan abubakar da suna biyan to shi ne da kuma da ya bai da asali na'am <laughs> ba dogon magana hadin da kaji dubu ɗari dubu ɗari dubu ɗari da hadisai ne mawdu'ai warai da hmm. na'am dangane da me eh eh suna da wani nau'i na sabulu mun yi magana a kai a darasin da ya wuce nau'i ne shi ba hmm. mun yi magana a kai darasin da ya wuce ba ka zo ba ne sai ka nemi gasar <laughs> na'am eh sai ka yi istiaza kar ka daina aikin ba ka cewa ka daina wai dan kana jin tsoron kar riya ta shiga dan mutum yana aikin alheri ko zai fara yana cikin aikin alheri sai ya ji kamar wani nau'i na riya yana nema ya shige shi to ba ta zai ya fasa aikin ba a sai ya yi istiaza yana neman tsari ya yi neman tsari Allah ya kare shi daga sharrin ya kare shi daga sharrin kansa kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa wannan ilimi mun fara neman shi ba dan Allah ba amma sai Allah yake dole sai da ya zama to domin sa daga baya shi ne imamu zahabi da ya kawo tarihin sai ke cewa Allah sarki kaga yadda magabata suke mu ko da za ka samu ni dan karamin dalibin ilimi ka ce kai dan me kake neman ilimi zai ce ai ni dan Allah nake bayan ku koya sai ne ya tashi da shi sai dai kana ta ku kowa da shi dan ne kullum kullum kana ta ku kowa da shi dan inda kana neman ilimi ko za ka karantar ko za ka yi wazi ko za ka yi ta menene kullum ka rinka yi wace iske Allah kuma kar ka yi ta dautar da za su gaban ka su ta yi banka in sun yabe ka bayan idan ka wannan wani abu ne daban baka sani ba amma dai a gaban ka kai iyakacin kokari ka katangance yana da daɗi amma kai iyakacin ka haramta da kanka shi saboda kada a rusa maka aikin ka Allah ya raka sai mutum ya yi faɗa da shi sosai da sosai na'am Eh? wallahi shine ne ke da yadda dai na tsara cewa daga yau karatun ya koma to amma ne yau ba da kiri saboda yana fama da wani ciwon kai ban dauka karatun ne gobe ya danganta dan Allah ya sanar da cikin warware to za a tafi ko ba sai rufe kuma da na samu rashin kuzari ko kuma wannan wani abu ne daga wajen amma dai yanzu ina sa ran za a yi tafsir kuma duk ma dai karantuka daga dai da nuna nan yau sun ci gaba saboda haka yan uwa da ba su sani ba sai a sanar da su har na safi duk lokutan da na saba ina yin karatu suna nan barcin da su suna nan a yadda suke kuma a ranakun da suke kuma a wuraren da suke idan mutum ya ce zai shiga wani aiki yanzu don saboda taimakon musulunci kuma sai kasance wannan aikin ana biyan albashi saboda wannan aikin sai aka baki wannan babu